wannan hadisin ya goge wancan kamar misali farkon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina sai hana mutane ziyarar kabari yace kar su zanci kabari saboda ya sa mutane suna al'ada irin ta jahiliya a wajen kabari sai annabi hana ziyarar kabari sai da ya karantar da musulmi ya karantar da musulmi sai ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur wal ana fazuha hmm. da na hana ku ziyarta kabari amma yanzu ku je ku ziyarta to kaga wancan hadisin da ya hana ziyara wannan da ya zo ce a ziyara ya soke wancan ina fata an gane ko mm. to haka ayoyi suke tafiya wata ayar za ta zo da farko kamar tambayar da suka yi wa manzon Allah ya sa'alu naka anil khamri wal maisir mm-hmm. suna tambayar ka game da giya da tata qul fi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas kace akwai laifi mai girma amma akwai dan amfani ga mutane kaga ba ta karata ba mm. to daga wasu suka jaza sai suka tasha daga baya sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن... لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً ماء فتيمموا صعيدا طيبا to da ba a ce kar a sha ba sai Allah ya kira masu imanin ce la taqrabus la taqrabus salata kar ku kusa da sallah wa su kara lokacin da kuka sha abin maye kuka bugu to kar ku sallah to kuma ga sallah an wajabta maka ita ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magriba ka yi isha ka yi asuba an ce karka yadda kai kusa da sallah kana cikin maye kaga ko ba komai inda kana sha sau biyar zan hana kaza sai dai ka sha sau daya ko ba haka ba saboda ƙur'ani ya sauka larabawa ba wani abu da suke ta'ammuli da shi na jin daɗi kamar giya to al'ummar manzo Allah tana da rauni a hada su gaba ɗaya gidigat lokaci guda zai yi musu nauyi saboda haka sai aka zo da abun kaɗan kaɗan kaɗan tun da yanzu hana ka sha an ce karka yadda kai sallah kana cikin maye har sai ka san mata kununa me kake faɗa a sallar hmm. wala junuban ka san cewa babu janaba tare da kai an gane ko a ga mana mutane shato daga nan sai kowa masu hankali sai suka nisanci shan giya daga baya ma sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الحمد لله تفي الله يا كوما سو إيماني كونغا إتجيا da caca innamal khamru wal maisir wal ansar da gumaka bautansu wal azlam da dara da kwallo duk wani abin da ya kama a cewa na zai ciwa na wani zai ciwa ne amma yadda hmm. ya shiga ciki hatta gem din na yana ciki ai gem karta ce ba karta da ba karta ake yi ba hmm. to yanzu da aka waye sai aka zo aka mai da shi gem yau na cika na cika na cika shi ke na ayi tafi yi dariya kana tsammanin Allah zai bari ka bata lokacin da ya baka a banza sai Allah ya ce duk wannan aikin gaba ɗaya sun min amalin shekar dauda ce ta aikin shaitan in mutum yana son rabo a lahira fajitani buhu da allakun tuflihun hmm. Allah ce ku nisanci wannan aikin za ku samu babban rabo duk wani abu da kasan zai bata maka lokaci ko ya shagaltar da kai ya sa ka manta Allah subhanahu wata'ala daidai da sakon ɗaya to ka tabbata wannan abin yinsa bata wa kanka lokaci ne kuma zai zama maka hasara ranar tashin lafiya kuna kallo ga mutanen da suka bi Allah suka bi Allah suka yi abinda Allah yake so idan mutuwa ta zo sai sun yi nadama da ba su sakon na agogo in mutum ya bar ya yi shi a wani wuri sai ya zo yana nadama da bai yi wannan da bai bar wannan lokacin ya wuce masa haka kawai hmm. to ba zantana mutumin da zai je ya zauna a gaban talbijin ko a gaban eh, kallon kallo ya tsata awa biyu ko awa uku yana ihu ana busu ana zage-zage da 'yan uwa gaba ta shiga akan wannan kaga haramun saboda haka wajibi ne 'yan uwa musulmi mu yi tsururin lokacinmu mu tanadi lokacinmu mu tabbata yana da gayar amfani a wuri don haka Allah ya ba da garanti ya ce walau kana min indi ghairillah da ƙur'ani ba daga wurin Allah yake ba lawaje fihi da sun samu a cikin alkur'ani ikhtilafan kaseeran da sun samu sabani mai yawan gaske amma alkur'ani daga wurin Allah yake ba za ka taba samun tuka da warwara ba sai dai kawai in fahimtar ka ta kasa ko kuma ilimin ka ya kasa ka kasa gane menene ake nufi amma dai ba ka ce wai alkur'ani can an ce kaza nan an ce kaza an ka ji muje yana faɗan wannan to gaskiya ya jahilci addini amma wanda bai jahilci addini ba zai faɗa sai ce wai za a ja abun amma وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً to nan kuma Allah yana jan hankalin masu imani kar su dinga karɓar magana akan titi domin shi munafiki al'adar ta baya so yaga, ga muminai sun zauna lafiya munafiki in yana cikin ku in yaga kanku ya haɗu za ku bautata wa Allah za ku nemi rahamar Allah to yana kokari ya jeho wata magana wacce za ta tarwatsa ku ta hana ku haɗin kai ta hana ku zaman lafiya sai Allah ya hana muminai Karɓar magana a titi ai an ce kaza ai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wani ba bai ma ida jin labarin ba ba shi ya ji fa kawai an gaya masa ne sai je gina to Allah ya hanwa Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amr idan wani umurni ya zo na zaman lafiya aw al-kautu ko na tsoro wani labarin da zai sa a samu nutsuwa ko wani labarin da zai sa hankali ya tashi a firgita a zaɓu bihi sai su je su yaɗa hmm. ai kaza zai faru ai an ce kaza zai faru sai su ta yadawa tsakanin masu imani Allah ya ce wa laurar duhu ilar rasuli da sun ɗauki labarin nan da suka ji kafin su je su gaya wani su dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullahi mun ji kaza ya faru mun ji kaza menene gaskiyar al'amari hmm. in annabi baya cikin ku ka ji wani labari game da addini ko aka ce maka malam wane ya ce kaza to karka yadda ka je ka dorar ka zo ka samu wani malamin da ka tabbata ka aminta ba zai tsora ka akan halaka ba sai ka zo da wannan fatawar ko wannan mas'uliyar sai ka zo da ita wurin wannan malamin domin ya kuhallale maka mai mecece gaskiyar al'amari an gane ku? kun ga an hana muke nan mu karɓi magana a bakin titi hmm. ko a bakin shagon wani ai an ce kaza shikenan wani daga nan ma zai dora tsino hmm. ga Allah tsini kaza kaza kaga ya halaka duk maganar da kaji wacce za ta daga hankali ba a yadda ka je ka yaƙa ma wani ita ba a musulunci Allah ya ce ku dawo da ita wa ila ulil amri minhum ku dawo ga waɗanda suke da ikon faɗa a ji a cikinku waɗanda za su ce a yi waɗanda za su ce a bari a bari su ne ulil am an gane ko hmm. masu faɗa a ji waɗanda Allah ya ba su dama za su iya zartar da hukuncin ba mai ta da shi in sun kuma hana ba mai iya yi musu musu to sai ku dawo da maganar gare su gaba abin da yake yaduwa a cikin mutane menene gaskiyar magana Allah ce la alimahu ladina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke iya creating din hukunci to za su san wannan maganar ina ne mahallinta yanzu da coronavirus ta zo Najeriya kun ga ai ba ɗauko malaman addini kawai aka ce su faɗi fatawa akai ba sai da aka hada da likitoci hmm. ko ba gaba idan malamin addini zai ja aya ya fassara zai ja hadisi ya fassara to kuma su malaman likitoci su kuma menene nasu to sai a hada a dauki na wannan a dauki na wannan idan malamin likita ya kawo abin da zai hana ku zuwa masallaci shi kuma malamin addini yana da abin da zai ta halilin wannan amma inda ko to amma da yake kaga ba dora abin akan wannan ba sai aka za aka kukulle masallatai don aka kukulle mana masallatai wannan ya saba wa ka'idar addini idan musifa ta zo ina ake zuwa roƙi Allah to an kulle shi sai dai ka yi addu'ar kenan a aikin ka kai da matar kaga an ci baya kuma ka tuna ladan jam'i daya yanzu idan muka zo muka yi jam'in a ba la'asar muka yi yanzu ba to kowannan mu fa ya samu lada 25 ko da 7 nashi sannan kuma za a baka ladan kowa a masallacin amma an kai ta a gidanka lada nawa za ka samu waya ɗaya ta yi sallar ta yi hmm. kun ga hasarar da aka yi mana aibata hannun shi ko saboda haka ba a ɗaukar labari akan titi Allah ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar da Allah ya muku da jin kan Allah ba lattaba'tum shaytana da kun yi wa shaytan da'a illa qalilan sai kadan da ciwo saboda haka ba a so a ɗauki magana akan titi idan ka ji an ce wani ya ce kaza don Allah karka saurin zartar da hukunci je ka samu wanda aka ce ya ce kaza ka binciki haƙiƙanin menene asalin magana kaji an fahimta ku saboda har ka je ka zartar da hukunci akan kuskure in ka zartar da hukunci akan kuskure za ka buke da alhakari ila ka zartar da wata muguwar magana akan wani bawan Allah wanda shi kokari ma yake yi ya face ka daga azabar Allah kai kuma ka zo ka dubbe shi da zagi da tsinuwar Allah kuma ita tsinuwar Allah fa in mutum ya tsine ma wani fa tsinuwar nan fa ba ta faduwa in ka ce wani Allah ya la'ance ka to ita tsinuwar za ta yi fifike Allah yana ba ta fifike ne nan take ta tafi sai ta je kan wanda aka aika ta ta kewaya shi ta kewaya shi su uku in ta samu matsuguni sai ta zauna idan ta samu bai cancanci tsinuwar ba sai ta dawo kan wanda ya aika ta saboda haka duk kalmar da za ka ce Allah ya yi la'ana to ka tauna ta sosai kafin ka amma kuma Allah ya jarrabe mu da 'ya'yanmu yanzu yaro ɗan ƙarami sai ka ya ce idan bai yi kaza ba Allah ya mishi mai sai fara hmm. kuma a gaban manya tsiro da ake neman tsari da ita shi kuma addu'a yake ma Allah ya mishi hmm. wannan su'ul adab ne hmm. kuma mun bar yaran mu da yawa sun tashi akai har zaka ga mutum ya kai zabge ke saurayi ba ya balaga shekarun balaga sun zo masa amma in ya tashi magana sai ce in ba haka ba Allah ya yi shi to wallahi wannan tsinuwar ba ta faɗuwa ta in dai har yace Allah ya tsine masa nan to ka tabbata ko wannan abin da ya roƙan nan to tabbas in dai bai aikata abin da mutai wannan tsine ta zaba an yi asara ko ba yi an cutu ko ba a cutu yanzu ko dabba ce ba matar annabi muhammad ana cikin tafiya dabba ta yi tutsu ta yadda ita sai ta ce la'anakin la Allah ya tsine miki sai aka je kuma za aka kamo dabbar za a kawo mata ta hau sai manzo Allah ce a'a ku utrukuha ku batta fa inna fi la'na akwai tsinuwar Allah jikin wannan dabbar ba za ta ba zan yi tafiya da dabbar da tsinuwa take jikin ta dabba fa annabi ya ce kar a bari dabbar ta bi ayarinsa domin wannan tsinuwar da matarsa ta yi ta samu dabbar saboda haka kai la'akari duk lokacin da ka ji yaranka ko kaninka ko kawarka ta yi wannan kalma ka kira ta ka zaunar da ita yance ya nufi kina magana irin wannan kowa na ya nufi kana magana irin wannan wannan maganin tana da hatsari a rayuwa yanzu Allah ya tsine maka ina za ka sa kanka kaga ya kamata ka zama tsinan ne don Allah kar ka sake magana irin wannan ka nuna masa girman abin ka nuna masa hatsarin abin to ko da gobe zai yi ko baka nan zai tuna wannan nasihar da dora shi ba wai zakinsa za ka yi ba ai in mutum yana so ya gyara tarbiyyar yaro ba a gyara da zaki ko ba ga ba hmm. in yayi tsinuwa kai kuma kana an ci ka zage shi ka abin nan zan ci karto ai kuma eh, abin nan ka sake bata abu <laughs> Allah kiyaye saboda ka kira shi a nuna masa hatsarin abin ba kyau wannan kalmomi ba su da kyau ba musulmi bai kamata ya dinga irin wannan ba kaga kai musulmi ne kuma nan gaba zaka girma kai ma an ka zo ne yayi irin wannan ka hana shi ka dora shi akan tarbiyya mai kyau to ko gobe ya ji an yi zai ce a a ba ba ya ce wannan abu ba kyau ba an bayan ta ko dama daga gida ake samun tarbiyya allah ce mutum ko ci gaba mana saƙocin fi sabilin lani la tukallafu illa na sak wa harri zilmumin ya kufa أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا to nan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake karfafa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa qatil fi sabilillah ka rungumi yaki kai mubashara da yaki ya manzo Allah Mun daukaka addinin Allah la tukallaf karka kallafa wa kowa karka nanike wa kowa kace sai yayi illa nafsak kai dinnan ka kwadaitar da kanka yin jihadi wa harridil mu'minin sannan ka kudaitar da mu'minai ka shajja'a mu'minai ka karfafa su akan yin jihadi ka nuna musu ladan da ake samu ka nuna musu hatsarin mutum ya mutu akan katifarsa mutuwa akan katifa ba riba mutuwa a fagen yaƙi ita ce mutuwa wacce take da lasin ɗin shiga aljanna duk wanda aka kashe shi a fagen yaki zai tafi aljanna ne direct kuma shi ba matacce bane ba mutuwa yi ba hmm. kawai ya giyabi ne ya ɓace daga ganin ku ne hmm. amma Allah yana bashi ci yana bashi shahara ta dariya Allahu ba wanda ya samu wannan gatan sai wanda ya yi jihadi hmm. an fahimta ko to shi yasa Allah yake wa manzan Allah wa harridil mu'minin ya annabi ka kwaɗaitar da masu imani su tashi su jihadi amma yanzu waɗannan ayoyin kun ga duka sai dai mu karanta zuwa al to shi shi jihadi yana da sharadi yana daga cikin sharadin jihadi ba a yin sai a ƙarƙashin shugabanci sai a kan sai shugaba ya ce ku zo an fahimta sai an tanadi asibiti da za a kwantar da marasa lafiya sai an tanadi makaman da za a yi jihadi sai an tanadi wurin masu jinya masu ilimin jinya idan an tsare wa mutum kafa da yake bukata an harbe wa mutum hannu me yake bukata duk sai an tanadi wannan dole kaga jihadi sai da gwamnati ya hmm. za ku ga su usama ladan usama bin ladan da suka dauko jihadin su bai je koyi saboda ba su gina shi a karkashin gwamnati ba hmm. dole ne in za a jihadi sai da hukuma kuma ba wai kawai za ka je ne ka samu kafiri ka sa bindiga kamar yan boko haram yadda suke nan wannan kawai zalunci ne suke yi suna zaluntar wanda suka kashe ni amma ba jihadi suke yi ba ƙarya suke yi ba jihadi ba ne. jihadi ka taɓa ganin mutumin da zai jihadi ya zo ya samu musulmi ya kashe shi ina dama ana jihadin ne don a musulunta to mutum yana musuluncin kazo ka kashe shi eh? ka kashe wanda ya yadda da la'ilaha illallah wannan ya faru zamanin sahabban manzon Allah su usamu sun dawo daga wajen jihadi sai suka haɗu da wani kajiri wani mugun kajiri wanda yake wa musulmi barna zara takobin nan sai ce a an Laila ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah usama bai fasa ba sai da gille masa wani sura cikin za ka ce la ilaha illallah da can baka ce la ilaha illallah ba sai da ka ga walƙiyar takobi tukuna za ka ce la ilaha illallah san da lahira hmm. to kafin usama ya zo madina qur'ani ya riga shi ba. Hmm. Allah ya saukar mu zan Allah wahayi me yasa ka kashe shi hmm. annabi yana tambayar usama a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah fa kaifa taf'alu bi la ilaha illa in jaa biha yawm al hmm. kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illa ka kashe shi to ya zaka yi da la da ita ranar al usamu yace ya rasulullahi ya faɗa ne fagan tsoron mutuwa annabi yace ka tsaga kinjinsa kaga haka la ilaha illa Allah nan su ɗaya faɗe ta hmm. amma sai da aka biya diya hmm. saboda haka ba a kashe musulmin da yace la ilaha illa Allah da sunan ana tsaga kalmar Allah wannan ba jihadi ba ne zalunci ne duk wanda jininsa ya zuba a hannunsu ranar alkiyama sai Allah ya tambaye su jinin wannan mutum ba jihadi ne ba jihadi ana gina shi ne a tada mutane su je su yi wa'azi bayan an yi wa kajirai wa'azi sun ce ba za su musulunta ba a ce ku yadda za ku zauna da musulmi lafiya eh za ku zauna da musulmi lafiya ku yadda kuma za ku zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci eh mun yadda shi kenan ba yaki a'a ba za mu zauna lafiya da musulmi ba ba za mu zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ba to shikenan sai a ba su lokaci shikenan sai a fi zafi a yake su wannan sharaɗin jihadi kenan amma ka kurum ka tarar da kafiri a jeji ka ce wannan kafiri ne ba ban kashe shi an jihadi ka kwace masa dukiya wannan kisan gilla ake kiran ga dai ba a kashe musulmi ya kashe kafiri ko to amma wannan shari'a ta yadda a kashe duk wanda ya yi wa kafiri kisan gilla duk wanda ya kashe kafiri don ya kwace abun hannunsa to shi ma a kashe shi an bari da in dai kwaɗayin abin hannu da ya sa ka kashe shi to kai ma jinin ka ya halatta mai Allah kiyaye da haka Allah ce asallahu an ya kuffa ba asal ladina kafaru akwai kaunar Allah zai kame yakin kadirai ya hana su su yaki musulmi wallahu ashaddu ba'san idan yaki ne Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa son ayyaki ya fi kowa san a karfafa mutane ayyaki an gane ko bi ta'rizika iyahum alal kitab Allah zai kwadaita maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tanba'isu himmatuhum ka tayar da himmasu ala munadazatil a'da su je su fito na fito a gaban makiya wa mudafa'atihim su kare su an hawzatil islam wa ahli wa muqawamatihim wa musabaratihim su je su fito na fito da su huwa qadirun alaihim fid dunya wal akhirah Allah yana da iko akan kafirai a nan duniya da lahira amma sai Allah yake yin ayi jihadi kana ganin Allah ya ga dama akwai kafirin da zai zama kafiri in Allah yana so a musulunci duk duniya musulmi za mu zama ko ba haka bane duk duniya zai mu zama musulmi ba wanda zai kafirci to amma Allah sai ya ce aje ai jihadi me yasa Allah ya ce aje ai jihadi dan yana son jinin wasu ya zuba a ta hanyar jihadin su tafi aljanna hmm. Allah yana son jinin wasu ya zuba a ta hanyar jihadin su tafi wuta sai Allah ya sharanta jihadi an bayyana ko hmm. da aka sai ya ce wallahu ashaddu ba'san Allah shine mai tsanani iya yaƙi da yin jihadi wa ashaddu tankilan kuma kamun Allah shine kamu mafi tsanani duk wanda Allah ya kama shi ba zai kunce ba yana cewa zalika wa lam sha Allah lan tasara minhum hmm. walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd hmm. ko hmm. da Allah ya so da ya taimake su sai dai Allah yana so ya jarraba tashi da tashi shi yasa Allah ya shar'anta yin jihadi dan ana so ka gwada imanin ka kai zaka sadaukar da rayuwarka ka sadaukar da jin dadinka ka sadaukar da dukiyarka ka sadaukar da komai naka ka je ka cinkari kafiri da yaƙi za ka iya wannan sai Allah ce a jiya kun ji dalilin shar'anta jihadi kawai a gane waye mai imanin da zai salwantar da rayuwar don ya haɗu da Allah to shi ku Allah duk wanda ya salwantar da rayuwarsa don haɗuwarsa da shi to Allah kuma ya lamince haɗuwar don haka ma wanda aka kashe shi a fagen yaƙi baya jin ciwon mutuwa hmm. baya jin ciwon mutuwa shi daɗi ake jiyar da shi lokacin da ransa zai fita har ma zai nemi bayan an kai ran aljanna za a tambaye shi me kake so Allah ya yi maka sai ce ba abin da yake so illa a mai da shi duniya ya yi jihadi a kashe shi ya ji daɗin da ya ji lokacin fita ne a yi masa haka so goma shi yasa malamai suka ce fitar rai a wajen jihadi ya masu aljanna daɗi domin ga mutum yana aljannan yana burin a dawo da shi ne duniya don ya ji wannan daɗin da karrama shi da Allah ya saboda haka yan uwa musulmi kun ga mun kuma yanzu a duniya ba abin da muka yi kamar jihadi ko ni to kana da lagalo mai laushi kana da AC kana da fridge eh? hmm. in an sha ruwa za ga wasu nan kaji nan gina maka barfesu su shi ko wani danyen kifi a in ba mai imani ba ai jihadi ba zai wahala yi ko ba haka ba ila ma kana da account a banki Hmm? Hmm. idan kuɗi sun shiga za ka ga alat ina da dubu ɗari biyar ko ina da miliyan kaza a banki wanda zan yi shekaru ina jin daɗi da su mai wannan zai so jihadi ya hmm. shi kuma rarabe kan raƙuminsa nan da gidan shi da takwabinsa da ɗan ruwan shi na sha da an ce a fita shi ke na zai fi kaga shi ya sa su suka fi mu ƙarfin imani domin dama an tashi ginin gidan ma su ba sa gina gida irin wannan namu dan daki biyu za ka gina kawai in ka shiga ma sai kuya. wurin kwanciyar ka kawai dan kara ne za ka je ka sassaro ka zo ka samu dan ganye ka lullube kawai kana kwanciya a ciki to muku yanzu ku duba yadda muke wa bacci tanadi sun hmm? za a yi aure sai an kashe kuɗi waɗansu miliyoyi ma ake kashewa a tanada wa ango daɗi yanzu lokacin da ladan ya zo ya ce Allahu akbar in ka duba agogonka kaga karfe uku ne ka kai karfe uku ne ba ya san abin da yake kuwa sai ka sake juyi ko ba haka bane amma wani in ya ji karfe uku ma zai ci aina makara hmm. karfe uku a ce sai karfe uku a watan ramadana za ka farka daga bacci karfe uku ai ka makara ina ka samu daman bauta wa Allah ko ba haka ba to amma wanda bai san muhimmancin daren ba idan ya ji an kira sallah karfe uku zai tsaki shi kai a hana mutane bacci ko ba gaba ne to Allah ya taimake mu saboda haka ƴan uwa musulmi ita aljanna ba a neman ta da lalaci yadda kaga malalaci yanzu in ya zauna baya samun duniya to haka aljanna ma an ka zauna da lalaci wallahi ba za ka gane ta yadda kaga mutum sai ya tashi ya tafi kasuwa ya yi gumi ya fada nan ya shiga nan zai samu abu rufa wa kansa asiri to haka ita ma aljanna tashi ake da daddare a hada ido bacci lokacin da kowa yake bacci kai kuma kana nan kana ganawa da mahallicin ka kana kai kukanka zuwa gare shi kana neman rahamar shi kana karanta alkur'ani in ka gaji da karatun alkur'ani sai ka bude sallah in ka ji ka gaji da sallah sai ka dawo ka ci gaba da istighfari in ka gaji da istighfari sai ka koma salatin manzon Allah har lokacin suhur yayi kana ganawa da mahaliccinka saboda kana so ka yi wa kanka guzuri dan da za a je a binne kan nan kai kadai a barka to kana so wannan aikin shine zai amfane ka amma an baka yi wannan ba haka zaka tashi ai manzon Allah ya ce aljanna fadi ne da ita gidan dan aljanna ba karamin dan aljanna wanda zai samu karamin fegi a aljanna shine wanda gidansa ya ninka duniya su goma la ilaha illallah wanda yake da karamin fegi shi yafi kowa karamin fegi shi za a bashi duniya su goma to maza Allah ya ce fa fi ce fili ne yanzu kai zaka mata shuka ba kana son shuke shuke a gidanka ba ba kana son gine gine ba duk wanda yake so a yi masa gini ya yawaita la haula wala quwwata illa billah kana faɗin wannan ana maka gini kana faɗan wannan ana tsirar maka da shukokinka ka shuke ta ko ina da la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi tamla almizan ba haka manzo Allah ya faɗa ba to in kana so ka samu lada mai yawa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah ka gine aljannar ka ka shuke ta da ƴaƴan itatuwa ka kayata ta to sai amma an baka irin waɗannan to haka zaka je ka ga nan fili nan fili sai ka yi tafiya mai yawa baka ga gini ko guda Allah ba mu yakin yawaita dan haka karka yadda harshen ka ko tafiya kake yi ko tutun mota kake yi ko kasuwanci kake yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to kana yi wa kanka gini kana yi wa kanka ajiya kana zuba wani abu a cikin asusunka akawun ɗinka kake cikawa da lada hmm. an bayan da ku kar kalmomin duniya kawai da zama su ne dabarun mu Allah mana kusur sarki ya ba mu iko yiwa kan mulmuni hmm. sai ce man ya shafa shafa'atan من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله وكان الله على كل شيء مقيتا to a zamantakewa akwai aikin alkhairi tsakaninka da ɗan'uwanka misali kana tare da wani abokinka ba shi da ƙarfi ba shi da yadda zai yi sai rigima ta haɗa shi da wani mai ƙarfi wanda ya fi shi sanin duniya ya fi shi mallakar abin duniya kuma zai cutar da shi kai kuma kana da hanyar da za ka taimake shi an gani shi ne Allah ce man ya shafa'a duk wanda ya je wani ceto shafa'atan hasanatan ya je ceto mai kyau ka tabbata wannan bawan Allah ba ya da ƙarfi amma kuma ga wani mai ƙarfi yana so ya danne mishi haƙi sai ka je ka taimaka a gaban hukuma ka san shigar da kai ka shiga nan ka shiga nan ba dan ya baka wani abu ba sai dan ka taimake shi a kwata masa haƙƙin shi to Allah subhanahu ala ce ya kullahu nasibun minha Allah zai bashi rabo mai girma daga wannan aikin da kai wannan an fahimta ko yana da kyau in kaga za a zalunci wani ka tashi ka yi amfani da damar da Allah ya baka kaga cewa ba a zalunce shi wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda ya ceto kuma mummunan ceto kaje ka jefa wani limami a cikin hatsari ko kaje ka jefa wani ladani a cikin hatsari a irin wannan lokacin da ake ciki kaje ka kai kararsa gaban hukuma aka zo aka cikume shi aka tafi da shi to shi ma ya kullahu kiflun minha shi ma zai zama ya kamfaci wani zunubi daga wannan zalincin da ya je ya taimaka akai Allah ya sani. wa kana Allah ala kulli shay'in Allah mai hisabi ne akan komai shine na muqitan duk wani abu da kai Allah ya hisabi akai ka taimaka ne zalunci ne taimakon naka ya aiwatar daga ƙarshe zalunci ne an zalunci wani ne a'a daga ƙarshe an taimaki rayuwar wani ne to Allah sai ya hisabi ya baka lada akan wannan abin saboda haka yana da kyau dan uwa musulmi mu dage wajen taimakon yan mu. abin da yake daga darajar bawa a aljanna shine husnul khuluq kyawawan tabi'a yanzu kana so ka ci kowa lada sai mutum ya fika sallah ya ka karanta alqur'ani ya fi ka azumin ɗau'i ya fi ka duk waɗannan ayyukan amma wallahi in ka fi shi kyakkyawar mu'amala sai ka fi shi aljanna haka ba za a ya abin da yake nauye ya mizani abin da yake nauye ya mizani husnul khuluq don Allah ya nuna mana wannan manzon Allah shi fi kowa kyakkyawan hali da Allah ya tashi rantsuwa Allah bai rantsa da sallar manzon Allah ba duk da ta fi ta kowa kyau Allah bai rantsa da azumin manzan Allah ba duk da ya fi na kowa kyau da Allah ya tashi rantsuwa sai ya ce wa innaka la'ala kulkin sai Allah ya rantsa da halayen manzan Allah saboda a nuna maka ana so ka zama mai sanyin hali mai tausasawa mai tausayi mai jin kai mai jan mutane baka koransu kowa ya zo wurinka naka ne ya kamata ka zama mai buɗaɗɗen ƙirji ba ruwanka da wani ina gaba da wani a ka zama wannan ɗabi'u su suke daga darajar bawa ranar tashin alƙiyama ko mutum ya fi ka azumin tasawuri wallahi in ka fi shi hulɗa mai kyau da mutane sai ka fi shi abu an bayyana ku mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda zai kai mutane da yawa cikin aljanna abinda zai shigar da mutane da yawa aljanna kyakkyawan hali in ji makamana kusurin kudu kyakkyawan hali zai shigar da mutane da yawa cikin aljanna abinda kuma zai shigar da mutane da yawa cikin wuta manzo ce alhammu wal farju hmm. bakin su da farjin su da yawa mutane za su shiga wuta ta hanyar farji da yawa za su shiga wuta ta hanyar bakin su amma abinda zai shigar da mutane da yawa aljanna usulul khulqi kyakkyawar ɗabi'a zama da wani lafiya lokacin da kaga kwana biyu baka gan shi ba ya wani ko a waya wani kwana biyu ba mu sadu ba me ya faru ne a lafiya ka lafiya alhamdulillah dama na kira ka ne kawai ji lafiyar ka. ai za ka ji daɗi ko ba haka ba in kuma ana kusa ne dama haƙƙin musulmi akan musulmi nawa ne biyar ne in ji manzan Allah in ba shi da lafiya in ya kira ka ka amsa in ya yi attishawa ya ce alhamdulillah ka ce ya yarhamukallah ko ba haka ba ne? in ya mutu ka bi shi in ya nemi kai masa nasiha ka zo kai masa nasiha wani ya naga kaza ya naga kaza ko ka ji ana tankiya a cikin gidansa ga gidansa ga naka suka kira shi salamu alaikum hakuri sai kuri zama da iyali ai ba haka yake don Allah mu dinga ka ga mu maza ne su ko mata ne kaza kaza kai mishi dai nasiha ko ba gaba amma ka ji ana tankiya a gidan wancan ha ai ga nan da matar kuma ba iya zama lafiya akwai kirki a gare ka ka ga wannan baka zama kyakkyawan mu ce Allah ya tsare mu ko kun san karatu ba ba da yawa muke yi ba dama dan tabawa muke kawai in aka dan taba sai a tashi kuma ina ga lokacin tashin mu ma yayi gajiyar saura na za mu dakata wasu lafiya gobe a ƙarasa aya ɗaya na ma aya ɗaya ce tare da shi wai za mu eh Allahu la ilaha illa huwa zamu tashi وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل hasiba to wai za to da tahiyyatin yayin da aka yi muku gaisuwa aka ce maka salamu alaikum ba ita ce gaisuwar musulunci ba Allah ce fa hayyu bi ahsana minna kuma ku yi gaisuwa da mafi kyawun gaisuwar da aka yi muku aurduha kace wa alaikumus salam wa rahmatullah kace wa alaikumus salam ko wa alaikumus salam wa rahmatullah kaga ka kara kalmominka karin ladan amma karka yadda musulmi ya maka sallama ka ce ya ah, barka dai ba kyau karka yadda duk ɓace ranka da musulmi idan ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam an bayyana ko me ya maka in dai har ya gaishe ka ya ce assalamu alaikum to wallahi wannan amrun ne amsawan wajibi ne ka amsa din wajibi ne shi don umarni ne fa hajju bi ahsana ha aw rudduha ku mayar da gaisuwar ko ku mayar da gaisuwar ko kuma ku yi gaisuwar da ta fi tashi alkhairi inji Allah wannan umarni ne daga Allah saboda an kaga mutum ya ce assalamu alaikum kai wanda ma ya cece ka a duniya shine wanda ya hana ka amsa sallama ya cuce ya maka gudu yana so ka tashi rana alkiyama ba ka da lada kuma gashi mutum yana tafiya da mala'iku kaga dai mutum ɗaya za ka haɗe shi amma salamu alaikum za zaka ce kalmar nan ai jam'i ce amincin Allah ya tabbata gare ku ba haka za ka faɗa ba to kaga da shi da mala'ikun da suke tare da shi da shi da mala'ikun da suke tare gaba ɗaya ka masa sallama in ya ki amsa ma mala'iku za su amsa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man inna Allah kana ala kulli shay'in hasiban Allah ya zama mai bincike ne akan komai Allah zai bincika yadda kuka taru da yadda kuka zauna da yadda kuka yi mu'amala da yadda kuka yi zamantakewa wannan yana da girma a wurin Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya ba mu ikon gyara halayenmu ya sa mana kaunar ƴan uwanmu musulmi ya cire mana gaba da ƴan uwanmu musulmi ya shiryar da mu ya gafarta mana zunubanmu ya mu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum